warahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi wa wa yau muna ranar asabar watan ramadan yana da kwana 20 daidai 1440 hijiriya kuma yau muna 25 ga watan sha tara miladiyya wannan shine zaman mu na goma sha takwas a wannan majalisi na masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke unguwar kan titin alfalla a garin agege a jihar Legas. muna karanta suratul tauba sura ta tara muna kan aya ta mun kare aya ta 74 yau insha Allah za mu shiga aya ta 75 wa minhum man ahada Allah planeta. Allah ya ce wa minhum a cikin munafikai akwai man Allah wayanda suka yi wa Allah alƙawari la in atana min fadlihi alƙawarin shine suka ce in dai Allah ya ba mu daga cikin falalarsa muka samu dukiya lanasaddaqanna mun rantsi zamu dinga bada sadaka wala nakunanna min as-salihin kuma mun rantsi zamu zama cikin mutane nagari falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya basu daga cikin falalarsa bakhilu bihi sai suka yi ruwa da wannan arzikin da Allah ya ba su wata wallau suka juya baya ga biran yin abin da suka ce za su yi hum muriduna suna masu bujirewa Allah a bisa abin da ya dora musu na haƙƙin dukiya na wajibi suna kuma masu bijirewa Allah akan abin da suka ɗaukan masa alƙawarin cewa za su yi tare da sanin wajibcin cika alƙawari idan aka ɗauka fa’aƙabahun nifaƙan sai Allah subhanahu wata'ala ya bar musu burbushin munafunci fi biyun a cikin zukatansu ya zama uƙuba gare su ila yaumi yalqawnahu Allah bai ba su ikon su tuba ba har zuwa ranar da za su haɗu da shi ranar alƙiyama. me yasa Allah ya musu haka bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda saba wa Allah alƙawarin da suka yi masa da suka yi wa bima kanu yakdhibuna da kuma ƙaryar da suke yi alam ya'lamu anna ya'lamu sirrahum wa najwahum basu san cewa Allah ya san abin da ya ɓuya a cikin al'amarinsu ba wanda basu bayyana wa mutane ba lokacin da suka ce in Allah ya bamu ai Allah ya san ƙarya suke yi wa najwahum kuma Allah ya san menene abin da ya bayyana a cikin al'amarinsu ko kuma menene ganawar da suke yi a ɓoye wacce sai ma an ɓuya tukunna sannan a gana to Allah duk yana sane da ita domin Allah masanin dukkan wani gaibi to al-Imam Ibn Jarir at-Tabari Allah ya ji kansa da rahama da Ibn Abi Hatim sun rawaito hadisi ta hanyar Abu Umamata albahili sudayyu ibn ajlan Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa akwai wani mutum da ake kiransa da suna sa'alaba ibn hatib al-ansari sa'alaba ibn hatib al-ansari yana cikin talakawa sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce ya rasulallahi ka roƙa min Allah ya bani dukiya sai maza Allah ce wai haka ya ba kai canka ya ba idan aka baka dukiya qalilun tuaddi shukrahu da wuya in zaka iya sauke nauyin haƙƙin wannan dukiyar ta godiya wajen bayar da haƙƙin dukiyar khairun sai mai ce kai qalilun tuaddi shukrahu dukiya wacce take kaɗan wacce za ka iya sauke nauyin haƙƙinta ta hanyar godiya ga Allah khairun min kafirin, la tutiquhu ya a akan Allah ya baka dukiya mai yawan da ba za ka iya sauke nauyin Allah a kai ba sai ya ƙara zuwa ya sake roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce matar za an takuna mithla nabiyillah yanzu hatsin. baka ka son ka zama kamar annabin Allah wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa law to an tasira ma'id aljibalu zahaban da na so a ce Allah ya mayar min da duwatsu su zama kuɗi wa fiddatan su zama zinariya da azurfa lasarat da za su zama قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه سيتي rantse سيد الله in dai kai min addu'a Allah ya bani dukiya ni kuma na yi alkawari duk wanda yake da haƙƙi a cikin dukiyar zan ba shi haƙƙinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi masa addu'a ce Allahumma rzuq sa'alabata mala Allah ka azurta sa'alaba ka shi dukiya abu umama ya ce kaza ganaman kama kamayen muddut sai kawai ya je ya riki wasu dabbobi ya fara kiwo sai dabbobi suka dinga haɓaka kamar yadda tsutsotsi suke haɓaka ka gansu sun bazu sun yi yawa to sai dukiyar tasa sai ya zanto ta yi yawan da ba zai iya zama a cikin mutane ba dole yana buƙatar gra can nesa inda ba jama'a sai ya tattara ya tattara ya tattara fatanaha anha fa nazala wadiyan min awdiyatiha daqat alaihi almadina sai madina ta yi mai kadan sai ga yanzu to tunda yana da dabbobi da yawa me zai hana ya koma can wajen gari dan ya samu ya shakata dabbobinsa ma su shakata sai ya samu wata zaza wadi kenan tsakanin dutse da dutse ya je tare a nan hatta ja'ala yusalli adh-dhuhra wal 'asra fi jama'a sai zanto da ya yi nisa yanzu ba zai samu damar ya yi magariba da isha da asuba a cikin mutane ba amma zai zo a zahar da la'asar saboda al'amuran dukiya sun yi yawa dole sai an rage wani abu na ibada sun mana wa kafurat sai kuɗi suka ƙara bunƙasa suka yi yawa fatana ha hatta tarka salawatu illal juma'a sai ce to ya kamata ya ƙara ma nesa saboda yanzu ai akan ɗan dame shi shi ma yakan damu wasu sai zan to ba zai samu damar zuwa sallah ba sai sallar juma'a kawai wayatan mu kama yan muddudu hatta tarakal juma'ata dukiya ta ci gaba da haɓaka tana rɓanɓanya kamar yadda kaga tsutsa tana yi har dai ta kai juma'a amma ba lokacin da za a samu a zo fatafiqa ya na rukbana yawm juma'ati jumati yas'aluhum 'anil akhbar sai zanto yanzu in yana so ya ji me ke faruwa a gari sai dai ranar juma'a ya zo ya tari fatake na kan hanya ce ya me ya faru a madina yau me yake faruwa sai Maza Allah sallama ya ga baya ganin sa sai Maza Allah ya tambaya ya ce ma fa'ala sa'alaba wai me ya samu sa'alaba ne sai suka ce ya rasulullah ittakhadha ghanaman fadaqat alayhi almadinatu fa akhbaruhu bi amri suka gaya masa ga abin da ya faru sai Maza Allah ya ce wai ha sa'alabata ya wai ha wata ya wai har sa'alaba kai can sa'alaba kai can ya mamakin sa to ana tsakar haka sai Allah ya saukar da aya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka karbi zakka a cikin dukiyarsu in ka karba wannan zakkar za ta tsarkake su kai kuma ka fito ka faɗa wa mutane cewa waɗannan mutanen ba su da laifi shine to zakim kai recommending din su ka ba su recommendation kuma kai musu addu'a dan Allah ya haɓaka musu dukiyarsu saboda wannan addu'ar samun nutsuwa ne a wajensu to da Allah ya saukar da wannan aya sai Allah kuma ya sai manzo Allah sama hukuncin zakka ya sauka a gare shi sai ya tura ‘yan aike su je su karɓo zakka mutum biyu ya tura wani mutumin daga ƙabilar juhaina wani kuma daga banu sulaim ya rubuta musu tsarin da za su bi wajen karɓar zakar, ya ce kuma in kun tashi ku je wajen sa'alabata a can ƙauye kaza yanzu yana can ya koma can ku je wajen wane da wane da wane da wane ku karɓi abin da yake hannunsa sai suka fita ko da suka fita suka nufi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su da suka je suka karanta wa sa'alabata abinda manzon Allah ya gaya musu su faɗa sai ce ma hadhihi illa jizya yanzu shikenan kuma jizya za a dora mun ma hadhihi illa uqtul jizya to ni ina musulmi kuma sai an ɗora mun wani abu irin na kafirai wannan ai dan uwan a ce an ɗora mun jizya ne ma ajiri ma haza ni ban sani ba gaskiya ya za a ce wai kuma in zo in fitar da wata zakka a cikin dukiyata in talaka hatta tafruha sun ma'uda ilayya ku je ku gama karɓar ta mutanen in kun gama ku biyo ta wajena sai suka je suka dawo to da suka tafi a cikinsu akwai ɗan kabilar banu sulaim as-sulami din nan wanda shi ma kuma sa'alabata ɗin bin hatib ɗan kabilar banu sulaim ne sai ya kalli raƙuman da shi wato shi wannan shi ba ta yake da su da da ya kirga su sai ya kwashi wa'anda sai ya ware iya wa'anda suka cancanci zakka sai ya gaya masa ya ce ma alaika illa haza wato abin da fa ya zama wajibi a kanka kaga iya abin da za ka bayar ma يجب عليك illa هذا wa ma أن نأخذ هذا منك minka قال بلا فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي فأخذوها منه فلما فرغا min ma raja'a afwan da suka je can wajen wani mutum daban suka karbi zakkarsa suka gama sai suka dawo wajen shi ta din suna dawowa sai ce aruni kuma ku nuna mini abin da aka ce an aiko ku da shi littafin da aka takardar da aka baku wasiƙar da aka baku sai suka nuna masa wasiƙar da aka ba su wacce suka taho da ita daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa nazara fihi fa qala ma hadhihi illa uqtul jizya in talaqa hatta ala in talaq in talaqa hatta ara ra'ayi yace gaskiya wannan ne ina ganin kamar tayi kama da jizya ku tafi sai na ga abin da zan shawarta shikenan sai suka tafi suna zuwa suka gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce ga abin da ya faru manzan Allah ya ce wai hatha alaba wai hatha alaba wancan kuma da ya baku Allah ya sanya masa albarka wada ali sulami bilbaraka. baraka to ne sai Allah ya saukar da wannan aya wa minhum a cikin munafukai akwai man wanda suke yi wa Allah alkawari cewa la in atana min fadli in dai Allah ya bamu arziki cikin falalarsa na nasaddaqanna wallahi za mu sadaka to ana nan akwai wani mutum dan uwan Sa'alaba din yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ji sai ya fita ya je ya samu Sa'alaba ya ce kai dai kai can ka Sa'alaba yanzu gashi kana haka Allah ya saukar da aya akan ka Allah ya saukar da aya ta alƙur'ani a kanka me sa ka haka to lokacin da ya ji an saukar da wannan ayar sai maza maza ya tashi ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya rasulullah yanzu na shirya zan ba da zan ba da zakkar sai maza Allah sallallahu alaihi ce inna Allah mana'ani an aqbala minka sadaqataka Allah ya hana ni in karbi zakka a wajenka ba zan karɓa. ba sai ya koma gida da ya koma gida ya zauna cikin takaici har lokacin da Allah ya karɓi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama intaqala ila rafiq a'la to lokacin da sayyidina abubakar ya ci gaba da jagoranci sai gashi ya sake da wajen sayyidina abubakar cewa yanzu ga zakkan na kawo sayyidina abubakar shi ma Allah ya ƙara yadda a gare shi yace qad alimta manzilati min rasulullah sama wa mawdi'i min al-ansar bal sadaqati yace ka san dai matsayina a cikin mutanen ansar ka san kuma yadda nake da manzo Allah suma da haka da Allah ka karbi wannan zakka sai na Abubakar ya ki karba yace tunda manzo Allah bai karba a wajenka ba ni ma bazan karba ba aka zo wajen sayyidina Umar bayan sayyidina Abubakar ya tafi ya dawo wajen sayyidina Umar sayyidina Umar ma bai karba ba shi ma sayyidina Umar ya ki karba bayan sayyidina Umar ya yi shekara goma sa ya rasu sayyidina Usman shi ma ya zo shi ma ya kawo a Usman shi ma bai karba ba Allah ya ƙara yadda a gare shi to a haka dai shi sa'alaba nan har ya mutu a lokacin mulkin sayyidina Usman Allah ya ƙara yadda a gare shi to da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wannan a matsayin shine sababin nuzul na wannan aya wanda shi kuma wannan sa'alaba din akwai bayanai da labarai da yawa a kansa amma isnadin da aka dogara da shi wanda shi abu ja'far muhammad ibn jarir allah ya ji kansa da rahama ya jingina da shi wanda kuma shine isnadin abu hatim ya zo ta hanyar ma'an ibn rifa'a daga aliyu ibn zaid daga abu abdurrahman alqasim ibn abdurrahman maula abdurrahman ibn zaid bin Yazid ibn Muawiya an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu to shi wannan Mi'an ibn Rifa'a din wanda shine madogarar hadisin a matakin farko yana da matsala matsalarsa shine yuktabu halayyun hadis, yana da rauni a wajen karɓar hadisi yuktabu hadithu wala yuhtajju bihi a rubuta hadisinsa amma in ya zanto da shi za a dogara to ba za a iya kafa hujja da hadisinsa ba shi mi'an ibn rifa'a din sannan a cikin isnadin kamar yadda na faɗa an ali ibn yazid ali ibn yazid shine al-alhani imam al-bukhari ya sifanta shi da wata sifa wacce in dai bukhari ya sifanta mutum da ita to kawai ka jingine shi a gefe guda kan ma ka ƙara nisa ya ce masa mun karul-hadis wanda kuma ƙa'idar imam al-bukhari baya kausasa harshe a kan ruwat saboda ya ce yana so ya gamu da Allah kar wani ya zo gaban Allah ya caje shi a kan ya gaya masa wata kalma da ta huce matsayinsa to da haka in buhari ya ce wani karul hadis ne to daidai yake da a ce kazzabun ko a ce dajjal ko wadda da wuya buhari ya ce wa mutum munkarul hadis kaga baya ƙarya mutumin nan saboda haka buhari ya ce masa munkarul hadis imam nasa'i ma ya ce masa laisa bi fiqa abu zur'ata arrazi Allah ya ji kansa da rahama ubaidullah ibn abdul karim shi ma ya ce masa laisa bil qawi dara kutuni kuma ya ce masa matruk da haka ajma'u ala tarkihi gaba ɗaya malamai sun haɗu akan cewa Ali ibn Yazid al-Alhani in dai ka ganshi a cikin isnadi to alama ce ta cewa wannan isnadin ya sashe ne ba za a yi aiki da shi ba kun ga bala'i bi kenan ga Mi'an ibn Rifa'a ga kuma Ali ibn Yazid al-Alhani shi kuma Ali ibn Yazid al-Alhani din ya karbo daga Abdurrahman Abu Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Abdurrahman maula abdurrahman ibn yazid to shi alqasim ibn abdurrahman abu abdurrahman dinnan imam ahmad yake cewa yakan rawaito hadisai ko kuma ali ibn zaid yakan rawaito hadisai na ban al'ajabi ka rasa ta ina aka samu wannan hadisan daga wajensa saboda shi ma kaga kenan yana da matsala ya ce wa ma'araha illa min ƙibali alƙasim ina ganin shi kansa alƙasim ɗin duk sanda ka ji an rawaito wani hadisi marar kan gado to matsalar daga shi alƙasim ibn abdurrahman ɗin ne don haka wannan dai hadisin yana da waɗansu bala'o'in da ba zai yiwu ya iya sha a duniyar hadisi sauraka shi yasa wasu malaman suke cewa idan ya zanto a shi wannan hatib a sa'alabata bin hatib da farko dai tukunna shi asalin wancan sa'alaba ta bin hatib yana cikin waɗanda suka halarci badar ya je badar kuma manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa la tadri la'alla Allah tala'a ala ahli badarin faƙala suna'u ma shi'itun faƙad gafartu kaga akwai nakara a cikin matanin ma ko tunda yanzu wannan ya nuna cewa ya mutu a munafiki ɗaya kenan shi yasa wannan a bisa shahararta na cikin malamai suna ganin cewa akwai ta cewa game da jingina wannan ayar akan cewa ita ce shine sababin nuzul Imamu dhahak shi kuma ya tafi akan cewa ayat ta sauka ne akan wani mutum naftal ibn al-harith da kuma jaddu ibn qais da mu'attib ibn qushayr da haka shi yasa imam al-qurtubi a cikin al-jami' da akamul qur'an yace wannan ashbahu bi nuzul al-ayati fihim ya fi kama da akan su ayat ta sauka baraka ma mun fukarkata zuwa gare su to anan al-imam fakhruddin razi a cikin mafatihul ghaib karkashin wannan ayar a mas'ala ta farko da ya fara tattaunawa akai cewa to anan gashi dai koma waye abin ya sauka a kansa shin ya kuma batun tuba kaga nan wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi kaga kuskuren su shine rowa zamu zo mu magana akan rowa insha Allah to amma gashi ya tuba kamar yadda sababin nuzul din yake faɗa cewa ya zo ya tuba a wajen manzon me yasa ba tuban tubansa ba to sai malamai suka ce tuban da yayi watakila dama ya zo ne dan ya bada zakar dan kar a ce masa munafiki wani abin da fakhruddin razi ya faɗa kenan ya bayar ne riya'an wa tuqyatan saboda akwai wani lokaci munafiki in ya tashi ya shuka munafincin to da ya ga an gane kuma sai ya zo ya ce bari ya naɗa tabar makunya ko da wannan zai kallafa masa ya cutu sai ya wuffe maza maza ya ga a ah, to ai su waye bari ya ga wannan ya bashi wani abu bari ya ga wannan ya bashi wani abu ai ba dan Allah ya bayar ba to Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutumin dama ya zo ne da munafunci ba don Allah ba an fahimta ko wannan shi ne. har yanzu dai kuma akwai wata matsala. wa minhum man ahad Allah la atana min fadlihi ƙanna. in dai Allah ya ba mu dukiya za mu yi sadaka wala kunan min salihin kuma za mu zama na gari ashe kenan shi wannan mutumin kuma waye shi ya san cewa Allah ne mai bayarwa to da yawa daga cikin malamai sun kamar yadda muka kawo wannan maganar dhahak cewa ta sauka akan wani munafiki ne to shin munafiki ya yarda da Allah ai asalin munafiki da ake maganar sa a lokacin annabi sama kafiri ne ko ba haka bane ba to anan amsar da ake bayarwa shine a kamar yadda shi Fakhruddin arrazi Allah ji kansar rama ya kawo ce a'a ta yiwun ai akwai mutanen da da yawa sun san Allah sun san komai shi yake yi shi yake bayarwa amma sun ƙaryata da aiken manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne su ba su yarda da manzan Allah a matsayin manzo ba ne don haka wataƙila shi wannan mutumin yana cikinsu ya san Allah ne mai bayarwa sai ya fito ya faɗi hakan don ya samu a wajen Allah kuma sai da Allah ya bashin sai ya halinsa na munafiki kasan komai aka haɗa da jaki sai ya ci kara an fahimta ko wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum Allah min fadlihi bakhilu bihi lokacin da Allah subhanahu wataala ya basu daga cikin falalarsa bakhilu bihi sai suka yi rowa da abinda da Allah subhanahu wataala ya basu wata wallau wahum mu'riduna kuma suka juya bayan su wahum mu'riduna suna masu bijirewa wannan alƙawarin da suka ɗauka wa Allah subhanahu wataala to ƴan uwa ko shakka babu rowa tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke janyo wa mutum abubuwa na matsaloli da yawa a rayuwarsa abin da ake nufi da rowa shine kishiyar karamci in an ce wane marowaci ne to abin da ake nufi wane ba karimi ba ne yakan hana abin da yake da shi to akan danganta rowa ma da abin da ba mutum ba kamar a ce sama ta yi rowa da ruwa ma'ana idan ba bata saukar da shi yadda ya kamata ko yadda ake bukata ba amma idan a koma a wajen a shari'ance shi ne mutum ya riƙe abin da ya mallaka ya ƙi ya saki haƙƙin da yake kan wannan abin da ya mallaka ɗin sawa'un ko haƙƙin ciyarwa ko haƙƙin aro ko haƙƙin bayarwa ko haƙƙin ihsani ko haƙƙin kyautatawa duk wanda ya haka sunansa marowaci kamar yadda al-raghib al-asbahani a cikin mufradatul qur'an ya faɗa al-imam al-hafiz ibn hajar kamar da yake cikin fatawul bari al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abin da ake nufi da rowa shine mana ma yutlabu shine a zo neman abu mimma yuktana abin da gashi kana da shi ka tsururuce shi amma kuma ka hana ka ibayarwa to anan idan ka ɗauki ta'arifin abin nan jurjani da ta'arifin raghib al'asbahani asbahani da ta'arifin ibn hajar al-asqalani ka ga dai duka akwai bambanci tsakanin ƙwauro da rowa yayin da shi ƙwauro abinda imam ya ce shi ne ka ƙi bayarwa kuma ka sa ido akan abin da kake da shi din ne a huwal bukhulu yake cewa ashuhu huwal bukhulu bi ada'il huquqi wal hirsu ala ma laysa lahu shi kwauro kuma yana hada da kwadayin abin da ba naka ba ita kuma rowa shine ko baka sa akan na wani ba ko baka sa ranka akan ƙari ba amma kai dai ba za ka saki wanda yake hannunka ba to Allah subhanahu wata'ala ya zargi ruwa a cikin alkur'ani a wurare daban-daban haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisai ingantattu ya zargi ruwa daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya zargi ruwa akai akwai wannan aya da aka raraki masu masu ruwa aka kuma sifanta cewa wata ɗabi'a ce ta munafukai cewa bakhilu bihi inda ka ce ma babu wata aya da ta zo game da batun ruwa sai wannan ayar to da ta isa ta zama dalili da kuma hujja akan cewa ruwa bakar sana'a ce wacce duk yinta ya taɓe kuma ya shiga uku bari mu biyo wasu daga cikin ayoyin ah, da farko dai za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratun laili cewa duk wanda ya saka ruwa a gabansa to Allah zai kuntata masa ba zai ma samu mafitar da zai iya yin abin da zai samu rahama Allah ba wa amma man fa amma man a'ta wattaqa wanda duk ya bayar daga cikin abin da Allah ya bashi kuma ya ji tsoron Allah kuma ya yadda da tashin alkiyama ko kuma ya yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi to da sannu za mu sauƙaƙe masa izuwa shari'a mai sauƙi ya yi kuma ya shiga aljanna amma wanda kuma ya zama marowaci ne yake ganin cewa abin da yake da shi ya ishe shi ya kuma ƙaryata da alhusna abinda manzala sama ya zo da shi ko ya ƙaryata da kyakkyawan sakamako da ake cewa muminai za su samu in sun ciyar to Allah ya ce za mu sauƙaƙe masa zuwa matsananciyar hanya sai Allah ya takura masa a rayuwarsa ma sai ya kasa samun mafita haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana cewa duk abin da ka rike ka ki sakin sa sharri ne gare ka kamar yadda Allah ya ce wala tahsa wala yahsaban allazina yabkhaluna allazina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawaquna ma basilu bihi yawmal qiyamah to haka zalika kuma ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana a cikin wannan sura mai albarka cewa marwata munafukai ne a cikin wannan sura ta suratu at-tauba a wannan ayar da muke karantawa a can cikin suratu muhammad kuma manzo Allah sallallahu a ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa wato inna allaha dunya وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم To haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala zai yi wa masu irin wannan ɗabi'a ta rowa haɗe da munafunci azaba kamar yadda yake cikin suratu Muhammad ha antum ce ku ne fa ana kiran ku ana yin ku azi akan ku zo ku fitar da dukiyar ku saboda Allah amma a cikin ku sai a samu wanda sai su rowa sai su adana abinsu a cikin gida su ki fitar da shi su bawa mabukata sai Allah ce mi wanda duk yayi rowa to ya sani kansa yayi wa rowa Allah ba ta ku arzata shi ba Allah shine wadataccen sarki mai gamammiyar wadata ku ku ne mabukata idan kuma kuka ce ba za ku yi ba kuka juya baya Allah zai canja waɗansu mutanen ba ku ba za su zo kuma ba za su zama irin ku ba su za su zama masu fitarwa haka zalika ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa duk wanda Allah ya taimaka masa aka raba shi da rowa a cikin zuciyarsa to haƙiƙa yana cikin masu rabo ma'ana masu rowa da ƙwauro su kan ba su da rabo wa man yuqa shuha to haka kuma Allah ya faɗa a cikin suratul hashr wallazina tabawwa'u dara wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hadara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة sahabban annabi kenan duk wanda Allah subhanahu wataala ya raba shi da ruwa a cikin zuciyarsa to haƙiƙa wa'annan mutane su ne wayanda suke masu rabo a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mu a cikin su haka Allah ya ta maimaita wannan aya wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun sannan a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama batun ruwa ya zo a wurare daban-daban wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake zargin ruwa da kuma kushe masu ruwa daga cikin hadisan da suka inganta akwai a hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi yake faɗa wa iyyakum washuhu fa innahu da'u man kana qabla da'a man kana qablakum fasafaku dima'ahum wa da'a man kana qablakum faqatta'u arhamahum wa da'a man kana qablakum fastahallu hurumatihim a hirdinku da ruwa. domin ita ruwa ce ta sa mutanen da suka zo kafin ku suka dinga zubda jinanan jinanansu saboda ruwa. kuma ita ta sa waɗanda suka zo kafin ku suka dinga yanke zumunci ita ta sa waɗanda suka zo kafin ku suka dinga halatta abin da yake haramun ne keta iyaka da haddi wannan hadisi al albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib imam al-munziri ya rawaito shi haka Mazala Allah ya faɗa a cikin kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi Mazala ce la yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun marwaci ba zai shiga aljanna ba haka mayaudari wala kha'inun haka maha'inci wala sayyi'ul mulkati haka zalika mutumin da yake da mummunan hali idan Allah ya danka masa abu a watar waya kuma wala jabbarun da shugaba wanda yake mai girman kai da taurin kai a watar waya kuma wala mannanun da kuma mutumin da in ya bayar kuma sai ya zo ya yi goyi misali mutum ya bayar kuma sai ya zo ya goranta wa wanda ya bayar ya tabbata a cikin ingantaccen hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani ya ubangiji ina neman tsarinka daga alham damuwar abin da zai zo wal hazani da kuma bakin cikin abin da ya huce wal jubni wal bukhli kuma Allah ina neman tsarinka daga tsoro na ba gaira ba dalili da kuma rowa wa min dala'i daini wa ghalabatir rijal Allah ina neman ka tsare ni daga nacin bashi da kuma fin ƙarfi na mazaje in na kara a ce yau an fi ƙarfi na ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kamar yadda yake cikin miftahu dar sa'ada yace thumma zakara Jubna ko aljabna sannan manzo Allah sama ya faɗi tsoro wal da kuma ruwa fa innal ihzana al mutawaqqa' min al abdi imma bi malihi wa imma bi jahihi domin dan adam ana sa ran ihsani daga wajensa ne ko dai ya zanto da dukiyarsa ko kuma ya zanto da alfarmarsa zuwa ƙarshen abin da ibn alƙayyim Allah ji kansa da rahama ya faɗa haka zalika kuma yake cewa zaka ga yawanci da tsoro da rowa ƙarina ne wasu abubuwa ne guda biyu fa in udiman nafa'u minhu in fa inna adaman naf'u minhu in kana bi badanihi fa huwa jaban wa in kana bi malihi fa huwa bukul. yawanci za ga mutum in ya zanto ba a amfanuwa da shi in ya zanto da jikinsa ne to tsoro ne yake hana shi in kuma da dukiyarsa ne za ka ga ruwa ce take hana shi wannan ya faɗe shi a cikin aljawabul kafi ko kuma adda'u waddawa sannan hadisi ya tabbata daga abu hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya buga misali na mutumin da yake sadaka da kuma mutumin da yake marowaci ya ce kamar misali mutane biyu ne da suke da wata gona wato kadi tarabat aidihima ila sadihima wa taraqihima wa wanda hannayensu sun kukumce kamar a ɗaura suke zuwa wuyansu da kuma makogaransu faj'al almutasaddiqu kullama tasaddaqa in basatat anhu wato sai zanto shine sadaka da ya ɗan ɗauka ya bayar sai hannunsa ya ɗan kwanci a haka a haka a haka a haka a haka har daga ƙarshe ya samu ya kubuta shi kuma wannan a marowacin duk lokacin da ya tashi kullama hamma bi sadaqatin qalasat sai hannun nasa ya sake takurewa wa akadat kullu halqatin makanaha sai wannan ankwar da aka sa musu min hadidin na ƙarfe wato sai ya dinga ƙarafunan sai kowanne ya dinga komawa wurinsa to haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta musu in ji abu huraira ta ce muna kallon manzala suma yana gwadawa da hannayensa yana buɗa su yana rufe su ma'ana shi wanda yake marowaci kullum haka rayuwarsa take a cikin damuwa da baƙin ciki ah, ya zo a cikin hadisin jabir ibn abdullahi allah ya ƙara yadda a gare shi manzo allah sallallahu alaihi yake cewa iyakun wa a hirɗinku da zalunci fa inna zulma zulumatun yau malkiyama domin zalunci duhai ne ranar alkiyama duhun kabari duhu idan mutum ya tashi a gaban ubangiji wattaqu shuha kuma ku kiyayi rowa fa inna shuha halaka man kana qablakum domin rowa ita ce ta halakar da mutanen da suka gabace ku wannan hadisin imam muslim ne ya rawaito shi ah, saboda haka 'yan uwa Ruwa tana da matukar tasiri a rayuwar ɗan adam idan da za mu ta kawo hadisan da suka zo akan ruwa, to da watakila za mu ɗau lokaci sosai muna yin lacca kawai akan abin da ya shafi ruwa ita kaɗai amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zama marwaci ba kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taɓa zama marowata ba burinsu kawai jira suke yi me ake bukata a bayar su kuma su bayar su abin da ake bukata ɗin nema yake jiran su amma ba a taɓa zuwa a nemi su bayar kuma su hana tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu in ka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ganshi in ka in ka zo kana neman wani abu a wajensa wato zaka ganshi yana munna yana farin ciki yana raha kai ka ce abinda ka zo roƙonsa shine zai baka sallallahu alaihi Wala kamar shi kai zaka bashi abin da ya zo roƙarka abin da ka zo roƙarsa saboda haka shi buri yake ya samu ma ya bayar wanda duk yake takamar yana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama wajibi ya sake aljihunsa ya sake hannunsa ga iyalinsa ga kuma duk wanda duk abin da yake buƙatar a ciyar ko a saka kuɗi a ciki to ya saka in baka da abin da zaka bayar to ka yi wa mutane magana mai daɗi ka saki fuskarka ka yi musu fara'a kuma har yanzu mutum yana za a iya siffanta shi a matsayin marowaci idan ya zanto yana bayarwa zuciyarsa tana takura shi yasa aka rawato daga alhassan yake cewa marowaci shine wanda yake ganin cewa abin da ya ajiye a gida bai bayar ba shine mai amfani wanda ya bayar kuma shi ya asara da wanda in ya bayar ɗin kuma ya dinga masifa kenan zai dinga muku kallon wulakanci saboda mai isa kuka zo kwata takura masa sai da ya baya to maganganu akan ruwa ba za su kare ba babban dai abin da aka sifanta ruwa da shi anan shine abu ne na munafukai ɗabi'a ce ta munafukai sai abu na biyu da ya kamata mu sake dubawa wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi ahada Allah mu'ahada tsakanin mutum da Allah nan abin da yake nufi shine bakance abin da ake nufi da bakance kuma shine mutum ya dora kansa kamar da Raghib al ragib al-Asfahani Allah ya ji kansa rama ya faɗa mutum ya dora wa kansa wani nauyi na yi wa Allah da'a bil asl mutum ya dora wa kansa nauyi na abin da inda ba dan ya dora wa kansa ba bai zama wajibi a kansa ba ma ya rataya shi da faruwar wani abu ya ce in abu kaza ya faru to zan yi kaza to idan har mutum ya yi wannan to wannan bakancan ya lazince shi kamar shi wannan bawan Allah da ya ce la'in atana min fadlihi nasaddaqanna to ko sadakar ta wajibi ko sadaka ta mustahabi dole ta hau kansa sadakar da ya faɗa din wala nakunanna min as-salihin to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kwadaitar da mu akan mu dinga yawan yin bakance ba ya zo a cikin sahihu muslim daga abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi manzo sun ce la tanzuru kada ku dinga sarar yin bakance fa innan nazara la yughni min al shay'a abinda kake nema din wannan bakancan ba shi zai kawo maka shi ba ka ce wai in dai na samu kaza to nayi yi alkawari zan yi kaza wannan magana ba wai ka burge ubangiji ba ne ce bari in baka dan ka yi wa inna ma yustakhraju min al-bakhil yawanci ma ana matsa marowaci ne a tatse shi ta hanyar bakance din kuma galibi jarraban mutum ake yi labari da suke ba a ko da ke labarin kanzan kurege ne cewa balaraban ƙauye ne duk aka haifa masa ‘ya'ya sai su ta mutuwa da an haihu sai su mutu da an haihu sai su mutu sai aka haifa masa ɗa sai ya zanto ko ɗa ko raƙumi a dai alakhilafin bainar riwayatain Da dai riwaya ce dama irin khurafat ne ina jin shikenan sai ya kama rashin lafiya shine sai bakance wa aksama alallah ya ce in dai Allah ya sa ya warke la ya suman na ashara zai azumi goma kawai don godiya ga Allah kenan sai Allah ya warkar da shi to sai ya zo ya yi azuminsa goma cif cif yana gamawa sai ya mutu <laughs> ya ce to sai da na gama azumin kuma ya mutu wallahi la na hamin ramadan ya ce to ai ramadan yana zuwa saura 20 kenan nayi yi goma <laughs> ya ce sai ya cire azuminsa goma daga wai ramadan to kaga wannan an jarrabe shi in ya faru da gaske ya samu matsala to inna ma yustakhraju min al-bakhili ana fitar da shi ne daga marowaci Eh, ya zo a cikin hadisi Abdullahi dan Amur, dan As Allah ya Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi Abdullahi dan Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah sallama wata rana inji Abdullahi dan Umar yace akhadha hana anin nadhri manzo Allah ya zauna yana ta hana mu mu daina bakance yace innahu la yaruddu shay'an ba zai iya tsaida komai ba wa inna ma yustakhraju bihi min ash Allah yakan ƙwaci ibada ne da ɗa'a daga wajen mai ƙwauro da rowa ko baka yi bakancan ba in dai abin ka ya biya to Allah dama Allah ya ƙaddara zai faru ne ko baka yi bakancan ba sai ya faru to amma misali Allah kuma ya yabo da suke cika bakanci ya ce me yufuna نعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا to wannan amma sai malamai suka ce anan da Allah ya ce ɗan aljannan nan suna cika bakance in sun yi abin da ake nufi shine bakance na yi wa Allah ɗa'a ba wai don sun rataya shi da cewa sai Allah ya musu kaza ba suna yin haka ne don su ƙarfafi kansu akan kasu kasala kawai mutum ya ce in Allah da na yi alkawari a watan nan sai na yi siyamu ayyamil biyu, zan yi azumin sha biyar da sha shida ga sha to ya yi wa Allah alkawari don haka zai yi akwai kashe-kashen bakance amma wannan ba shi ne mahallinsa ba da abin da ya sa muka kawo maganar bakancen saboda waccan maganar da suka yi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi maganar da suka yi ta cewa la in atana min fadlihi din ita ce ta kawo mana wannan lana saddaqanna to matsala shin idan mutum zai yi bakance sai ya fito ya furta ko kuma in yi a ransa kamar misali mutum yanzu haka a samu wani talaka ya ƙudurci niyyar in dai Allah ya ba shi dukiya to sai ya gina masallaci kawai wannan niyya ce fa bai taɓa gaya kowa ba bai je masallaci ya fito ya furta ba kawai yana ciki san ana yi haka ko sai malamai suka ce shin dole sai mutum ya furta ne ko kuma ba sai ya furta ba to anan malamai sun ƙaru juna ilimi sun yi saɓani malikiya sun tafi akan cewa da saki da alƙawari da bakance dukkansu wato ainihin abubuwa ne da sai mutum ya furta niyya ba ta shiga cikinsu so da ƙa'idar al'umuru bi maƙasidiha ba ta aiki a saki kun sani yanzu da mutum yana kasuwa zai ce in ya zo zai zo gida ya saki matarsa ya gama yankewa ma cewa kawai da ya zo saki ɗaya zai mata sai dai in bai taka gidan ba yana takawa zai sake ta saki ɗaya kawai sai kuma sai da ya zo dab da gida sai ya fasa ta saku ko bata saku ba bata saku ba tunda bata sani ba kai ya ma rubuta ya ce shi wane wane ya saki wance wance ya rubuta takarda sai da ya zo kofar ya ce kai sai ya ta ya fasa ta saku ko bata saku ba bata saku ba sai suka ce ai a wato wannan aiki ne da yanfaridu bihi mar'u wala yaftaqiru bihi ila ghairihi fa innahu yalzamuhu minhu ma yaltazimuhu bi wa illam yatalaffaz bihi afwan ra'ayi na faɗo na yi kuskure ra'ayin malikiya shine idan ya idan ya tunda mun sani a matsalar saki wannan ita ce shine ra'ayin shine abin da yake dokokinmu da littattafanmu na malikiya da kotu da sauransu idan dai kai niyya to za a zartar maka da abin da kai niyya tunda baya buƙatar sai ka nemi wato shigowar wani ɓangare a cikin al'amarin to saboda haka sai suka ce ba kance ma ya shiga ciki an tambayi imam malik cewa idza nawar rajulu at-talaqa bi qalbihi wa lam yataraffaz bihi in mutum ya so zai saki matarsa bai faɗa da baki ba sai imam malik ce yalzamuhu saki ya kama shi saboda ai mutum yana shiga musulunci da zuciyarsa kuma yana kafircewa da zuciyarsa wanda duk ya a ransa wani mummunan abin da yake fitar da mutum daga musulunci shikenan ya yi wa kansa wannan amma ra'ayi ne na mazahaba amma imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama da imam abu hanifa wancan ra'ayin imam malik ɗaya daga cikin ra'ayi kansa ne yana da wani ra'ayin zami bayaninsa insha Allah imam Shafi'i da imam abu hanifa suka ce a'a su kuma sai mutum ya fito ya furta da mutum zai ce a ransa in dai Allah ya kaddara mun kwangilan nan ta samu a ransa ya sa faɗa to Allah da a ciki zan ware 10% zan biya wa wasu ɗalibai kuɗin makaranta to a wancan ra'ayin na imam malik inda dai kai haka sai ka biya musu amma a ra'ayin imam shafi'i da imam abu hanifa sai dai in ka furta ka faɗa musu cewa in dai allah ya yi kamun kaza zan muku kaza an gane suka ce da abin da ya shafi rantsuwa da saki da bakance irin wannan da alkawari to sai mutum ya furta tukuna sannan yake lazimtarsa me dalilin suka kawo hadisi mai kyau hadisin muslim na abu hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala su ce inna allaha tajawaza an ummati ma haddasa bihi an fusaha. Allah ya ɗauke wa al'umma ta abin da suka faɗa a zuciyarsu, malam ta'amal auta takallan bihi, in dai ba sun aikata ko sun faɗa ba. jama'a wannan hadisin yayi ko bai ba kaga suna da hujja mai ƙarfi kenan ko to amma an rawaito irin wannan ma daga Imam Malik bal ma a ra'ayin Ibn Abdulbar wannan shine abin da yafi shahara a wajen Imam Malik saboda ni kaina na fi karkata da cewa wannan shine ra'ayin Malik abin da ya ja ni a farko na fara tafiya akan shine ra'ayinsa mujarrad kenan amma malamai suna kawo masu alfikul muqaran suna fara kawo wancan a matsayin ra'ayin Imam Malik wannan kuma asasar ra'ayin Shafi'iyya ne da Hanabila da Hanafiya wa bihi aidan wa ruya an Malik a ruwaya ta biyu kenan wa qawwahu ibn Abdul Bar Allah ya ji kansa da rahama saboda wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira me rajih ar-rajih shine in kai alƙawari za abu to sai ka fito ka furta tukuna sa'an nan za a fara la'akari da shi in baka furta ba shi kenan ka je Allah ya ɗauke maka da Allah ya ce wa minhum man ahada Allah la in atana ba ba bane wannan in dai Allah ya mu min fadlihi lanasaddaqanna wannan yana nuni akan cewa duk wanda ya ce in na mallaki kaza to kaza ya zama sadaka a ciki to wajibi ne in dai ka furta din sai ka ba da sadaka wannan shine ra'ayin Abu Hanifa amma Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama shi kuma ya tafi akan kishiyar haka yake cewa man qala in malaktu kaza wa kaza fa huwa sadaqa in dai Allah ya ban kaza da kaza ya zama sadaka to Imam Shafi'i yake cewa la yalzamu Imam Ahmad kuma Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya tafi akan irin ra'ayin ko shigar ra'ayin al'imamu abu hanifata rahimahullahu wa radiya anhu Imamu shafi ya kafa hujja da hadisin abu dawud da Imamu tirmizi daga abdullahi bin amr bin al-as manzala sama yake cewa la nazara libni adama fi ma la yamlik ba kance baya waje ba akan ɗan adam akan abin da bai mallaka ba tukuna wala itka lahu fi ma la yamlik ba zaka ce in bawan nan yazo hannuna na yan tashi ba ai baka siye shi ba tukuna wala talaqa lahu fi ma la yamlik mutum ba zai iya sakin mata ba kafin ya aure ta to wannan kuma ra'ayin shine ra'ayin da yafi zama daidai kusan mafi yawan sahabbai sun tafi a kansa cewa sai ka mallaki abin tukuna sannan sai dai idan wani haƙƙi ya rataya da abin misali kamar la nasaddaqan na magana ce ta sadaka kuma akwai zakka a cikin sadaka wala nakunanna min as-salihin zamu zama cikin mutane nagari to anan la in atana min fadlihi lanasaddaqanna ita sadaka a cikin dukiya ɗayan biyu ce ko ta zama sadaka ta wajibi ita ce zakka ko ko kuma ya zama eh, sadaka ta wajibi ko sadakar da ba ta wajibi ba sadaka ta wajibi ta kasu kaso biyu ko dai zama zakka ko ya zama abin da ka lazumta wa kanka an fahimta kamar misali ka yi rantsuwa a kan cewa to kuɗin nan suna gama samuwa to zan fitar da kaza da kaza zan bada sadaka to dama ita zakka ko ka yi bakance ko ba ka yi bakance ba wajibi ne ka fitar in ba ka fitar ba kuma kai da Allah wancan kuma da ka lazumta wa kanka sai mu ɗora wancan hukuncin da muka yi bayani a kai. sadaka kuma ta ta da lanasaddaqanna ma'ana zan nemi mabukata in taimake su to wannan kuma dama ko da baka yi wa Allah alkawari ba yana da kyau a cikin haƙƙin dukiya ka ware wani abu da za zaka yi isani wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilai. daga cikin basic uh, haƙoƙin dukiya guda hudu da aka faɗa a cikin ayar cikin suratul qasas a ciki har da kyautatawa masu buƙatar kyautatawa da taimakawa masu buƙatar taimako ayan nan ta yi mana bayani akan wasu alamomi na munafukai daga cikin alamominsu akwai ruwa in kaga mutum ya fiye ruwa to ya ɗau hanyar munafunci in bai zama munafukin ba shi yasa ya tabbata a hadisi cewa abubuwa guda biyu ba sa haɗuwa ruwa da imani wanda ruwarsa ta yi tsanani za ka ga to imaninsa kuma yana raguwa saboda jama'a sai a kula sosai da gaske sannan na biyu warware alkawari yana cikin alamomin munafunci ayatul munafiqi thalathun hadisin abu huraira inda al-bukhari wa muslim maza Allah ya ce a cikin ruwayan muslim wa in sama wa salla wa za'ama anni muslim wa qala an inni muslimun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana a can kuma hadisi abdullahi dan amr dan aswa idza ahada gadara to za ga duk munafiki munafikai sun haɗu akan wannan sifar dole suna warware alkawari da aka duk mutumin da zai maka alkawari kuma ya ƙi cika maka to wallahi ya kiyaye kansa ya kama hanyar munafunci shi yasa in ba za ka iya yin abu kakka wa kanka in Allah ya yarda da ikon Allah in mun ci mu muku kaza to sai kuma a cin sai ku ji shiru akwai wanda aka ba da labarin sa wannan tabbas gaske ne dan ina ji a rediyo kuma ban ji an fito an musa ba ya fito takara ko ɗan majalisa ne ko menene ya zo wasu suna buƙatar kuɗin da za a yi wa masallaci rufi yace wannan masallacin ai tsohon gini ne ku rushe shi zan gina suka rushe masallacin kuma ya bai gina ba shikenan sai ya sake fitowa takara mutane da inda ga hostarsa sai a rubuta abara hata mai <laughs> rushe masallaci kenan wato <laughs> Allah ya jarrabi 'yan siyasa da 'yan Najeriya kowa Allah ya jarrabe shi da kowa kaga yadda ake cin mutunci sai lokacin siyasa to su ma yawanci 'yan siyasar munafukai ne da munafunci da rashin tsayawa akan magana ɗaya Allah ya kiyashe mu to za ka daga cikin sifofin munafukai da wuya su faɗa su cika wanda duk yake baya marmarin ya zama munafuki to ya guji faɗi ba ba aiki ba cikawa qaulun bila amali sannan daga cikin alamomin munafukai wato akwai nuna ƙarara bijirewa dokokin Allah tun daga shi falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu bihi ba kunya ba tsoron Allah kuma sun kisa fitar da zakkar kamar yanzu wancan in ya tabbata wannan munafikin da ya sauka a kansa da aya ta sauka a kansa kaga gashi ƙiri-ƙiri kirikiri yake ganin cewa shi ba zai bada wannan zakkar ba to wanda kuma wayannan abubuwan suka haɗu a kansa to abinda ake je masa da wuya ya tuba daga munafunci shine fa aqabahum nifaqan iqabu shay'i shine a biyo baya da shi ya zama shine daga shi sai shi to aqabahum nifaqan sai Allah ya biyo musu baya da munafuncin a matsayin horo fi qulubihim munafuncin sai ya zauna a zuciyar saboda abin ya tarar musu da yawa ila yawmi yalqawna torowa takan janyo mutun ya dawoma a cikin munafunci dan takan toshe masa hanyoyin da zai fahimci ma hanyar da zai bar munafincin bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibuna abu na karshe ƙarya shine babban ID card na munafiki munafiki ƙarya ce da shi uwa raguwar yaki ya fi kowa ƙarya shi yasa manzo Allah sun ce idza haddasa kadhaba to duk wanda yake son ya fita daga cikin zirin munafikai to ya guji ƙarya ya tabbata a cikin sunan abi dawud daga mu'awiyata al-qushairi Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah sama yake cewa bi isnadin hasan kai can mutumin da zai tashi ya ba mutane labari sai ya ƙarya dan wato dan ya ba wa mutane dariya kai cansa kai cansa kai cansa ka ƙarya ba ta da daɗi ko da wasa ka guji ƙarya ba a santa Allah ya kiyashe mu lokaci yayi to lokaci yayi kuma gashi bamu gama magana akan ƙarya ba amma zamu zo mu riske ta indai munafikai ne mun ci gaba da karo da ƙarya su kenan ubangiji subhanahu wataala ya raba mu da dukkan ɗabi'u na munafikai Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata dan uwa mun shiga goman ƙarshe ta Ramadan a lokacin da manzala sallallahu alaihi idan lokacin ya shiga ya zo shadda miizarahu izarahu yana ƙara zage dantsansa wa ahya laylatahu kuma daren gaba ɗaya baya bacci wa aiqadha ahlahu kuma zai tashi iyalinsa saboda ka inde mun yarda mu ahli sunna ne mu ƙara himma ƙwarai da gaske wajen zage dantse idan da izubi kake yi na alkur'ani in zaka iya biyar ka ƙara ya zama biyar amma kakka ɗau abin da ba za ka iya ba kowa ya yi abin da zai iya domin Allah ba zai gaji ba ku ne masu gajiya sannan duk wanda yake da wasu a ƙarƙashinsa ko ba sa so ya takura musu su tashi su ribaci wannan lokacin saboda lokaci ne da in Allah ya sa ka dace to ka yi gam da katar sannan ai ta risk ai ta kokarin taron dare lailatul qadar a mara 21 23 25 27 29 amma an fi sa ransa a 27 balma wasu malaman sun kusa su yanke cewa a 27 ne saboda kusan dalilai sun fi nuna cewa a 27 din ne wallahu a'lam duk wanda ya riski daren lailatul qadari ya tsaya yayi sallah a wannan daren ma'ana tun daga faduwar rana har zuwa asuba salamun hi hatta matla'il fajar to duk wanda ya tashi yayi sallah a wannan lokacin da ake sallah to Allah ya gafarta masa abin da duk da kuma abin da zai yi man qama lailatul qadari ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara sai da ka ai ci kwarai da gaske nana Aisha ta tambayi manzo sama in ga lailatul qadar me zan ce yace ki dinga cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna to ba kai asara ba duk ranar mara kawai zama mafi yawan addu'a ka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna in kana neman Allah ya biya maka ka? akwai addu'o'i ga mammu da zaka iya roƙon Allah su in kuma kana so ka yi hikima in kai addu'o'in kai addu'o'in ci gaba da yi wa annabi sallallahu salati saboda hadisin ubayy ibn ka'ab da yace to aj'alu laka salati kullaha zan ta maka salati manzo Allah yace idan tuk faham to duk abin da kake nema kuma shikenan za a za a baka wa yughfaru laka dhanbuk kuma za a gafarta maka kuma a yi maka a duk abin da kake so saboda ka a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama babbar ibadar da Allah ya fi so a wannan watan bayan azumi karatun alqur'ani da kuma sallar dare da haka da za ka yi raka'a ɗari ma ba ka yi laifi ba ba a rawaito cewa manzo Allah suma ya hana ka ƙara akan raka'a goma sha uku kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na da abin da aka rawaito da shi manzo Allah yana yin raka'a goma sha uku kuma in ka kalli sallar da yake yi ba zai yi a wuce sha uku ba saboda yana tsawaitawa sosai in ya wuce sha uku sai gari ya waye kuma ba zai ɗungushi ya gaza ta gaza haka ba saboda haka babun ƙari akan sha ukun ba bid'a bane baya cikin ka'idojin bid'a tunda ya shiga cikin ka'ida ta shari'a tunda gashi irin yadda manzo Allah sun in kuma da kai ma yi irin ta manzon Allah to zaka ga in ma ka so ka ƙara akan sha ukun ba zaka iya ba kuma haka ake yi lokacin sai na Umar ne saboda mutane sun dan yi rauni ba za su iya jurewa wannan tsayin ba sai aka ƙara ta zama 20 daga baya sai aka rage tsayin ta ta ƙara raka'a ta zama 30 kai har raka'a sittin ma an yi a harami kuma a gaban manya-manyan malamai sauraka ka babu laifi idan aka zo aka yi sallah da kai in an yi wuturi da kai ma ko da ka yi wuturin ka je gida ka ƙara raka'a ɗaya ka ci gaba da ijtihadin ka har zuwa lokacin da za zaka sake yin wuturi ba a so mutum ya yi dare gaba ɗaya bai bacci ba amma a wannan watan tun da an ce maza sama ta lailatahu wasu daga cikin malamai sun ce gaba ɗaya baya bacci kwata-kwata kuma a yanzu ne za ka roƙi Allah abu bukata ka yi saurin biya saboda kana cikin wato a cakuɗa kake da yi wa Allah da'a Allah kuma yana son wanda yake masa ɗa'a ya nemi abu a wajensa saboda ka ba laifi ka haɗa da neman arzikin duniya da lahira amma duk sanda za ka roki Allah arziki ka fara saka lahira a farko tukuna in ma ka manta da duniya baka da matsala saboda duk wanda ya samu lahira duniya mai sauki ce a wajensa to kuma duniyan ma ba haram ne ka neme ta ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ta hasana idan da mutum zai samu damar shiga itikafi ya shiga ne a gani na ko tafsiri da mutum yake zuwa in dai ba wani malami ba ne shi wanda yake buƙatar waɗannan ma'alumar ɗin da so ɗaya suke faruwa a shekara kuma yana da ɗaliban da suke jiransa bayan sallah to na fi fifita masa ya shiga itikafi fiye da ya zo ya saurari karatun tafsiri sai dai in akwai wani abin da yake bukatarsa na rayuwa wanda in wannan lokacin ya wuce yana tunanin da wahala ya da wahala ya riski wannan abun. sannan idan ka haɗa tsakanin ciyarwa da ittikafi ciyarwa ta fi ittikafi da a ce mutum in ya shigo ittikafi zai fasa ciyarwarsa ta gida to ko da ciyarwa kwana ɗaya ce ta fi ittikafin kwana goma gaba ɗaya saboda hadisi abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yana ma cikin ittikafin ga sahabbai an cika a masallacin tsabarani ya rawaito kawai sai ya ga wani mutum a cikin damuwa sai ya matsa kusa da shi ya ce me ya same ka sai ce wallahi mun yi da ubangidana ne cewa ni bawa ne mun yi alkawari cewa in na bada kaza za a sake ni na zama ɗa amma ban san ta inda zan samu abin ba na ɗan abbas ya ga to ga shi ga kwanan yunwa kuɗin shi ma ba zai iya biya ba amma kuma ga hanyar aljanna ya samu kwastoma gashi amma ya shigo itikafi sai auna ya ga cinikin da wannan da wancan ɗin wanne ya fi sai ya taya a nan ya ce to ko in je tun ai ya san abdullahi ɗan abbas ba wanda baya girmama ahalul bait ya ce bari in je in masa magana la'alla ya rage maka ba laifi in je magana ya ce je ka ka iya zuwa ya zaci bayan an gama itikafi ne kawai abdullahi ɗan abbas ya ɗau ɗau takalminsa in ya fita itikafinsa ya rushe sai mutumin ya bi shi ya janyo shi ya ce ya bin ammi rasulullah ka manta abin da kake ne ya ce ha ban manta ba sai ya nuna kabarin manzo Allah sama ya ce walakin ni sami'tu sahiba hadar kabar. wannan na cikin kabarin na ji ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce ni in tashi in taimaka wa ɗan uwana akan wata sa, shi ya fiye min da in yi itikafi 20 sanatan fil masjid shekara 20 a wancan hadisin kuma na musnad ne ko shi kuma shi ya fiye min da in yi itikafin wata ɗaya gaba ɗaya a masallaci sauraka in akwai wani abu da kake taimakawa al'umma wanda idan ka shigo itikafin zai tsaya to yinsa ya fi alheri fiye da itikafin ka ci gaba da karatun ƙur'ani suna can suna itikafi kai kuma kana samun lada ko ciyarwa ko za ka ta ɗawainiyar yi wa wasu ɗinkin sallah ko kuma kana ƙoƙarin ka tara abin da za ka yi wa wasu hidimar sallan ne ko iyalinka ko da iyalinka ne to ka tsaya ka mai da hankali akan wani abu shi itikafin ba wajibi ba ne wanda kuma suka shiga itikafi sai su kiyaye haƙƙin masallaci haƙƙin masallaci duk wanda ya shigo cikinsa lokacin sallah ya sallah mata masu zuwa itikafi duk wacce ta kama al'ada ta koma gida domin ba a yin itikafi sai ana azumi kuma zaman ki a masallaci da zaman ki a gida duk ɗaya ne in ana magana ittikafi in kina ciki kina al'ada baki da ladan ittikafi amma in al'adar ta kama ki kika tattara kika koma gida to ai Allah ya san kin zo ittikafi ne za a rubuta miki cikakken ladan waɗanda suka zauna a ittikafi ke sauki ne zo miki sannan kuma ba a haramun ne yin wani abin da bai shafi ibada ba a masallaci lokacin ittikafi saboda haka maganar siyasa ballantana gulma kuma tattauna akan al'amuran wasu da basu shafe ku ba a gaban manzo Allah sallama wani sahabi ya mutu babarsa ta ce hani Allahul janna ai wannan ni kam na san shi kenan an shiga aljanna an gama manzo Allah ya ce wa ya gaya miki wataƙila ya taɓa shiga sharaba shanu ya taɓa shiga cikin abin da bai shafe shi ba kakka kuskura ka zo masallaci kuma ka ja wani gefe ku dinga tattaunawa ka tsaya ka mai da hankali in ba za ka iya ba dole bane ka shiga ka yi zaman ka a waje a can gida ka dinga zuwa masallaci kana sallah kana koma shi ma za ka iya samun aljanna a wannan wurin dama abin da isa ake zuwa itikafin dan a tare lailatul qadar ne ya zo ya same ka kana masallaci mace za ta iya itikafi kuma za ta iya zama a cikin gidanta ta samu wani waje ta lazimce shi ta dinga bauta ba haramun ne zuwa kasuwa ba lokacin goman ƙarshe duk wanda yake da wani abu da zai yi a kasuwa ya je kasuwarsa saboda haka in kuma kana da hali da kake ganin cewa zuwa kasuwar zai iya rage maka nishaɗi da karsashin bauta ko zuwa ofis ɗin to sai ka bari amma shi ma da sharaɗin kar ya zanto in baka je ba musulmai za su gayyara, domin akwai masu sai da abin da in ba sa nan za a sha wahala to sai ya zanto ko ba dan kai ba dan su ɗin shi ma zuwan zai zame maka ibada a daidai wannan lokacin sa'annan 'yan uwa idan akwai masu ragowar sadaka da basu gama bayarwa ba ko kuma akwai waɗanda suke neman aljanna su ta ƙaru to jama'a a sake ruɓanya sadakan nan a sake ruɓanya taimakon nan har yanzu akwai mutanen da suna fama da abin da za su ci komai musamman a Najeriya a wannan lokacin idan ka tuna wanda baka bashi komai ba kuma ka san ba wani ƙarfi ne da shi ba ko da kana tunanin wane ya bashi dan Allah ne me shi ka bashi ɗan uwanka ne makwabcinka ne abokin kasuwancinka ne wani mutum ne da ka san shi malaminka ne ɗalibinka ne in kai malami ne a masallaci kuke haɗuwa da shi a kasuwa kuke haɗuwa da shi kai ko ba a garinku yake ba in ka tuna cewa ah, ai wannan lokacin kuma lokaci ne na ibada buga masa waya turo min da akawun nan baka ko nawa ne ɗan sa masa gwargwadon farin cikin da ya gwargwada yadda Allah zai ƙara ƙaunarka ya ƙara bunƙasa maka al'amarinka da rayuwarka kuma don Allah a tuna da marayu kar a manta da su ko da kwamitin marayu ya taimaka wa marayu kai ma in kana so Allah ya buɗa maka ya ƙara maka arzikinka to kuma yi musu nasu na musamman akwai wanda kuma kunya ba za ta iya barin su su zo ba akwai kuma waɗanda su dai a shari'ance ba marayu ba ne amma a zahiri marayu ne yawanci kwamitocin marayu suna cewa ba a buƙatar wanda ya wuce shekara goma sha biyar to za ka samu wani wata yarinyar ta kai shekara goma sha bakwai amma ita ma a hukuncin marainiya take tunda ba ta da wanda zai kula da ita sannan a kula da zawarawa musamman wanda suka rasa mazaje wasu an mutu an basu da 'ya'yaye kuma suna yan sana'a amma kuma ba za ta ise su ba akwai kuma mazajen da suke zaluntar matayensu ba za su yi musu kayan sallah ba za su ba su kuɗin ba suna sana'ar wasu suna kwadagon amma ba zai ishe su ba dan Allah in kana da su a makwabtanka ko wanda suke haya a gidanka da ka bayar haya kaga wayannan su ma da yawan su suna buƙatar taimako da tallafi a samu a taimaka kuma ka yi da niyyar ubangiji Allah ya sa ka tsira ranar gobe alkiyama in mahaifanka sun mutu su ma kana neman Allah ya sa su tsira kai musu yanzu ne zaka sha mamaki in ka je Saudiya kaga ana neman mutum mazauni da Allah nan kake zaune eh so nake Allah kai wa mahaifiyata Umara sai ya ɗauko dubu biya ba sai ya ɗauko kawai ka je tan'im ka ɗauko umara ka zo ka yi mahaifiyar mahaifiyarsa mahaifiyar ta rasu tu kaga inda aka san darajar gora anan ake nema mishi ganye in kana da wani ɗa da ya riga mu gidan gaskiya kake so Allah ya masa goma sha ta arziki yi wata sadaka mai kyau mai maiko a irin wannan lokacin ce ubangiji Allah ka sa ya tarbe mu ranar alkiyama a aljanna kai wallahi in zaka iya fansa kanka ma a wajen Allah ka gwada ka gani ce ubangiji ni ina so in biya sadakin hurul in a cikin wannan watan Allah ka karba za ka sha mamaki in kuma ma kana so ka investin ka ce to Allah zan yi ina so ni ma kai min da gaggawa nake so Allah saboda nayi imani da abin da aka ce manzanka ya faɗa akan sadaka nayi imani da abin da ka faɗa na ji a littafinka ina so in ga abin mamaki da al'ajabi kaga yadda Allah zai maka saboda ka a yalwata wa talakawa da Allah in ma suna da shi a ƙara musu wanda zai ishe su bayan sallah a ce a sanadiyar ka ka wadatar da mutum wata uku bai nemi abinci ba duk da abincin ka yake amfani wannan wace irin wace wace irin baiwa Allah ya maka wani irin sakamako zaka samu a wurin Allah masu wanda ake bin su bashi ku samu ku taimaka ku tuntuba abu kantina abu kemis kemis chemist inda ake sayar da magani in za ka iya ka gifta ta asibiti inda ake test wani an rubuta masa test ɗin ba shi da kuɗin da zai taimaka masa a wannan lokacin haukace wajen neman aljanna da neman Allah ya gina maka rayuwarka in kai kai ma Allah zai maka akwai wanda kuma shi ba shi da yadda zai yi to sai ya sadaka da mutuncin sai ce Allah duk wanda ya taɓa ni na yafe masa a wannan lokacin saboda Allah ka gani ba ni da abin da zan bayar wallazina la yajiduna illa juhdahum kenan to in kaga zaka iya hakan akwai wani bawan Allah da yana nan yana ta yi wa Allah alheri amma Allah ya ajiye munafuncinka dai akan wannan wallahi ba zai shiga aljanna ba amma in ka ce Allah na yafe masa to sai a ɗauke masa sai aikinsa kuma ya masa amfani amma in ba haka ba wallahi ba zai shiga aljanna ba saboda haka to in zaka iya yin yafe musu kai kuma duk abin da kai Allah yana sane komai kankanta sai waffa ilaikum wa antum la tuzlamuna sauraka sai mu zage dantse Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin yantattun bayi Allah sakacin da muka yi a lokacin da ya wuce ka sa kuma mu yi abin da za ka yafe mana ka karɓe mu a lokacin da yake shirin zuwa duk wani abu da yake cikin mu na ƙoƙarin saɓa maka sawa'un a wannan lokacin ko bayan wannan lokacin Allah kada ka nufe mu da saɓa maka duk wani abu da yake cikin ranmu na yi maka ɗa'a da biyayya Allah ka ba mu ikon yi kuma Allah ka karɓi ayyukanmu Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ya sauƙaƙa mana a cikin rayuwanmu, Allah ya sauƙaƙa mana a cikin rayuwanmu, Allah kada ka mu'amalance mu da zahirin ayyukanmu Allah ka mu'amalance mu da rangwaminka da karamcinka da afuwarka Allah kai ne mai kirki mai rangwame da afuwa Allah ka nuna mana kirkinka da rangwaminka da afuwarka Allah kada ka azubtar da mu Allah ka nisanta fuskokin ga biran shiga wuta Allah ka nisanta fuskokin ga biran shiga wuta Allah musiba ta mutuwa da musiba ta kwanciyar kabari Allah ka yaye mana Allah ka raba mu da su Allah ka raba mu da macizai na cikin kabari Allah ka raba mu da kunamu na cikin kabari Allah ka raba mu da duhu da zafi na kabari Allah ka sanya kaburburan mu su zama tafki da dausayi na aljanna Allah ka sa in mun mutu muna cikin wanda za a kai rayukansu almala'ul a'la Allah ka sanya muna cikin wanda rayukansu za su bakunci illiyun Allah ka raba mu da sijjin Allah dukkan wata wuta da azaba da ka tanada Allah ka nisantar da fuskokinmu ga buransu Allah kunci da muke ciki na rayuwa ka yaye mana masu bashi Allah ka biya musu masu haya Allah ka tausaya musu masu aiki da suka sa wani aiki a gabansu Allah ka ƙarasa musu yara da suke makaranta Allah ka buɗa musu ƙwaƙwalansu masu jaraba Allah ka ba su sa'a masu neman admission Allah ka ba su masu ‘ya'ya mata sun ce da Allah a sa su addu'a Allah ya ba su ikon aurar da su, Allah ya ba su mazaje na gari, matasanmu Allah ya ba su sana'a, Allah ya inganta rayuwarsu, Allah zinace-zinace da maɗugu da aikin mutanen annabulu da cin riba da, hassada da ƙyashi da suka yi mana yawa a irin wannan lokaci Allah ka maganta mana, ka maganta mana, riya da jiji da kai da ganin mun isa da ke damu ma irin wannan lokaci Allah ka maganta mana Allah muna tawassuli da wayannan kwanuka masu albarka da ibadar da bayinka suke yi Allah ka amshi addu'o'inmu Allah ka amshi addu'o'inmu اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي حوائجنا كلها فإنك بها عليم وعلى قضائها قدير اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله يبارك زمن لا فيها أو أنك أساتام masu neman su dagula mana lissafi musamman abin da yake faruwa a arewacin Najeriya Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka bunƙasa mana harkokin noma da harkokin neman abinci ‘yan uwanmu ‘yan kasuwa da ake kawo musu barazana a kasuwancinsu ta ko'ina Ubangiji Allah ka tsayar musu da kasuwancinsu Ubangiji Allah kakka ba wa dukkan wasu masu neman tuggu da za su kawo durƙushewar tattalin arzikinmu Allah karka ba su nasara Allah karka ba su nasara Allah ka ɗaukaka 'yan kasuwarmu Allah ka ɗaukaka 'yan kasuwarmu, Allah ka bunƙasa su Allah ka bunƙasa musu kasuwancinsu shugabanninmu kuma musulmai Allah ka kwaranya musu adalci a cikin zukatansu mu kuma Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da yake kanmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin